من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya halicce mu ya rayar da mu cikin addinin musulunci ya ba mu lafiya ya kare mu ya kawo mu wannan wata mai albarka wata Ramadan na shekara 1439 abun godiya ne ga Allah abun girmamawa ne ga Allah abin jin kunyan Allah ne domin ba mu ba da haƙƙinsa kamar yadda ya nema ba amma babu abin da muka nema face sai da ya ba mu وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها a watan ramadan musulmai suna farin ciki domin gamuwa da wannan lokaci mai tarin albarka lokacin gafarta zunubai lokacin ansa addu'o'i lokacin saukar da rahama lokacin da ake buɗe dukkan kofofin aljanna a rufe dukkan kofofin wuta lokacin da masu kuɗi masu imani suke buɗe aljihunsu domin taimakawa addinin Allah da taimakawa bayan Allah mabukata hatta fakiri miskini yana samun natsuwa domin alkhairin da zai same shi daga bayan Allah masu imani wanda bai ya samu a wani lokacin wanda ba Ramadan ba Allah ya saka masu taimako da alkhairi wanda suke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kana ajwadun nas wa kana ajwal ma yakun fi ramadan hina yalqahu jibril ba wanda ya kai manzon rahma sallallahu alaihi wasallam kyauta mafi ba da kyautansa sallallahu alaihi wasallam shine cikin ramadan ina masu goyi da annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ina amfanin ka tara kuɗi ka mutu ana faɗa a kai kai wa kanka inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar sadakanka Allah ka saka masu taimakawa da alkhairi muna godiya ga ‘yan uwa da suke taimakawa addinin Allah haka muke so mu ji ko mu gani bal fiye da haka a garin musulmi addini yana neman taimako a ce an tsawon wanda zai yi sai kai da za ka yi karatu ne za ka tashi gaje gidan mai kudi ka ce don Allah ka zo ka taimaka addinin Allah Allah ya saka bayan Allah masu taimako wanda ya assala wannan wuri alhaji al'amin da gash Allah ya saka masa da Alkairi. shi ne sanadiyyar wannan karatu da bai gina masallacin ba da muna wani wajen amma ya nuna shi taimakon ko kuma ana so ku gana ku taimakon Allah ya saka wa dattawa irin su Profesor Umaru Shehu a jazakallahu khaira da an nema da ba a nema ba yana shirye wajen taimakawa addinin Allah Bayan Allah suna nan wasu in na kama sunan su za su ce me yasa na kama in ba don haka ba da na kama Allah ya san su Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina godiya ta musamman ga ƴan uwan musulmai da suka yi min addu'a lokacin da bani da lafiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma in watan ramadan lokaci ne na tarbiyya lokaci ne na gyara mu yoye rayuwarmu bara muna nan a cikin ramadan kamar wasa muna cewa ramadan ya kare yau gamu a cikin wani ramadan me muka yi a tsakankanin nan shi mun yi amfani da darussan da muka dauka bara karatuttukan da aka yi nasihu da aka yi mun tafirantu da su ko kuma dai ya shiga ta ɗaya kunnin ne fita ta ɗaya in ku haka ne cir da masu sauraron kuma cir da masu wa'azi domin idan masu wa'azi sun yi wa'azi a cikin zukatansu to wa'azin nan zai shiga zukata alkalamu idza kharaja min alqalbi yaqa fil qalbi idan magana ta fito a zuciya dole za ta auka wa zuciya amma idan babu a zuciya an faɗe ta ne akan harshe don burgewa to ba ta wuce fatan kunne ba ba ta saka zuciya ba Allah muke roka ya sa albarka cikin kalmomin da za mu faɗi ya gyara halayen mu. halayen ‘ya'yanmu matanmu shugabanninmu abin farin ciki ne musulmi ya fita a gidansa yana cikin natsuwa yana taku bayan takun da yake ma saboda natsuwa yana haɗawa da tasbihi ya je masallaci a sallar asbahi in babu zaman lafiya wannan ba zai samu ba saboda haka mu kara godewa Allah ga godiya ta baki ba godiya ta barin zunubi godiya ta yawaita ibada don mu samu kyakkyawar sakamako a ranar zamu gamu da Allah subhanahu wataala duniyar nan abin bari ne a muna son ta zamu batta a ban ma za mu zamu batta bal in ba mai hankali ba za ta bar mu kafin mu batta kana nan a duniya kamar baka nan ba abin da za a yi da kai hatta sallar masallaci ba za a yi da kai ba don baka iya fita kaga ka karkace to kafin ta bar mu mu barta mu barta ta bar ta bangaren kar mu dauke ta akan wani abin da za a yi wahala a kai duniya wuri ne na ibada wuri ne na neman lahira ba mu zo don mu zauna ba nawa muka rabu da su a cikin masoya nawa muka rabu da su a cikin abokane da ƴan uwa da iyaye da ƴaƴa da yawa mun rabu da su gwara muna tare da su amma ina suke yau babu sun tafi sun zama labari na kana da muna tare a da mun yi kaza nan gaba ba sai dai da wasu yadda suka bar mu haka za mu bar wasu to amma da me za mu tafi ga Allah da mai za mu je mu tsaya gaban Allah son kuɗi son gidaje son mata cin mai daɗi gaba da zalunci yaudara da ƙarya da wannan ne za mu je gaban Allah subhanahu wa da girman kai da hatsada, ko da za mu je gaban Allah ne da salloli tsarkaku da azumi mai wato ikhlasi da ibadu masu kyawu da biyayya ga iyaye da nisantan zalunci da wanne za mu tsaya gaban Allah mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da yawan al'umma da tashin kiyama mun san wannan hadisi to amma annabi da wani al'umma zai yi alfahari yanzu don Allah annabi zai alfahari da kai ka tambaye kanka annabi zai yi alfahari da kai me kai wa addinin ka karanta addinin ka yi aiki da abin umarnin Allah yawan samari da muke da su a garin nan cin kuna tsammanin annabi zai alfahari da ku ne a halin da kuke ciki rashin biyayya ga iyaye shan kwayoyi shan belalin ramol tabar wiwi sace-sace da wannan annabi zai cece ku yayi alfahari da yawan ku wallahi ƙarya muke yi dole mu gyara ba mu zo mu taru a tafsirin ramadan ba ba idan an yi magana mai kabbara ba a mu tsaya mu duba ya muke hakikaninmu mu gaya wa kanmu gaskiya kar mu yaudari kawunanmu masoyinka shine wanda zai gaya maka ba daɗi har ka samu tsira maƙiyinka shine wanda zai ce maka ba komai ba komai har ka je ka halaka to a kuna so bakwa so za a gaya maka gaskiya bukatar mu mu gyaru mu gudu tare mu tsira tare kuma ba za a sassauta ba a wajen faɗin gaskiya ko da ba za a ji daɗi ba don haka take shi wanda yake faɗa ma zai gaya wa kansa gaskiya ya san bata yi masa daɗi ba zai faɗa balle kuma ya kasa faɗa wani saboda haka ‘yan uwa muna cikin wata ramadan mu bude zukatanmu mu manta da hassada mu manta da girman kai kowa ya yi lalimi wani guzuri zai samu na tsayawa gaban Allah subhanahu wata'ala kuma ina neman addu'a ta musamman ga ɗan uwana abokina aminina wanda yawancin an gani an gani tare da shi alhaji mustapha shuwa wanda ya koma gidan rahamar Allah muna fata Allah ya sa shi rahamarsa Allah ya gafarta mishi Allah ya albarkaci abin da ya bari sauran yan umar da suka riga ma gidan gaske Allah ya gafarta musu akwai yan uwa da muke tare da su anan a cikin ayyukan addini musulunci sun riga mu gidan gaske. irin su badala ya ajiya bukar ahmad mai kiran sallamu ahmad muhammad ba adam tsohon famar su tare wanda shi rasuwan shi kwana-kwanan nan ne Allah ya gafarta musu haka Allah yake daukar daidaiku ɗaya bayan ɗaya har mu zo mu kare amma kuma duniya tana nan Allah samu cika da imani kamar yadda aka saba za mu fara karatu mu karfe hudu da rabi insha Allah kuma mu tashi karfe biyar da rabi idan akwai tambayoyi za mu jami wasu daga ciki mu ansa wanda baya da ma'ana ko an yawaita ansawa za mu iya mu shiru a kai amma za ka rubuta tambaya ka rubuta da takarda mai daraja sannan kuma ka yi rubutun a bayyane in a hausa ne in a kanuri ne in a turanci ne in a larabci ne in a fullanci ne in akwai fullancin na zan ba a rubutu da fullanci ko? ko ana yi ana yi da wani bakin bakin larabci ko na turanci <laughs> ku yi haƙuri muna cikin suratun rum za mu tashi kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها Kun sadani ta ya ce. Kuma tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, a lokacin da kuke shiga yammaci, wuxina tun suna a kuma lokacin da kuke shiga safiya. Subhanallah. Tsarki ya tabbata ga Allah a lokacin yammaci. asalin kalmar subhana daga as ka dauka asabhu kuma aka ce asalinta a harshen larabci shine al as-sari'u fil ma tafiya cikin sauri a cikin ruwa shi yasa ake cewa as-siba iwo cikin ruwa amma anan a cikin alqur'ani ko sunna aka lafazin subhana akan yi ga zatin Allah subhanahu wa ana so a sarayar a tafiyar da dukkan wani abu da bai dace ba ga zatin Allah madaukakin sarki in ka ce subhanallah ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah ko dai wata naƙasa ce aka ɗauraka aka dangana ta ga Allah ta abin da ya shafi ɗa ko mace ko kuma a ɗauko wani siffa na halitta a baiwa Allah maɗaukacin sarki a duk lokacin da aka ji kalma ta tawaya tana kasa ga Allah wajibi ne musulmi mai imani ya nisantar da Allah daga abin da bai dace da shi ba ko dai a siffanta Allah da siffar halitta ko dai a siffar halitta muna nufin a nuna kaskanci kamar a ce kamuwa da cuta ko mutuwa ko bukatuwa ga wani abu kamar yadda yahudawa suka kwatanta zatin Allah subhanahu wa ta'ala da talauci me suka ce yahudawa Da sami'a Allahu qawla ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu agniya. madaukakin sarki ya ce Allah ya ji waɗanda suke cewa Allah matalauci ne su ne mawadata haka wannan kalma ta yi nauyi nan wajibi ne mutum ya tsarkakar da Allah subhanahu ko kuma waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa subhanallah mattakhadha Allah min waladin wama kana ma'ahu min ila, idan la dhahaba kullu ilahin bi makara. Allah bai riki ɗa ba kuma babu wani abun bauta tare da Allah wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce Allah yana da da sai ka ce subhana bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu Allah bashi da da Allah bashi da mata Allah bashi da aboki Allah bashi da siffata tawaya ko ta na ƙasa duk siffar da Allah ya siffanta zakinsa da ita wajibi ne mu tabbatar masa subhanahu wata'ala idan mutum ya ce zai kori siffar da Allah ya siffata da zatinsa da ita don tsarkaka Allah to ya kasa ganewa ne ya nakasa Allah ne ba tsarkaka Allah yayi ba misali a siffofin da Allah ya kwatanta zatinsa da su na'am Allah madaukaki ya ce zai zo ran tashin kiyama ya hukunci tsakanin bayinsa wannan nasi ne na ayar alqur'ani ko wa jaa rabbuka wal saffan saffa da faɗin Allah hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbi kaga duk wannan suna magana akan zuwan Allah subhanahu wataala ran tashin kiyama domin hukunci tsakanin bayansa wannan zuwa ce da ta dace da zatinsa haka siffar Allah ta daidaituwa bisa al'arshinsa ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa idan kace Allah ya daidaita bisa al'arshinsa ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai idan wani ya ce zai tsarkaka Allah daga daidaituwa daga al'arshi a sama da al'arshinsa kaga yana siffanta Allah ne da siffar da bata dace da shi ba domin shi ne ya siffanta zatinsa da wannan siffar kamar a ce kuma siffar mamaki Allah yana mamaki mamaki na Allah daban mamaki na ɗan adam daban duk wata siffa da aka ce na Allah ne ka yadda ba tare da bincike ba sai ka wanye lafiya walahul masalul a'la fis samawati wal ard misali madaukaki siffa madaukaki da misali kwatance madaukaki sun tabbata ga Allah subhanahu wataala duk abin da ake faɗa game da Allah siffa wanda ta zace ta ne Qur'ani ya kawo ko hadisi ya kawo wajibi da musulmi ya yadda ya yi imani ya tabbatar fa subhanallah hina tunsuna me yasa aka kawo subhanallah da lokacin shiga yammaci hina tumsun lokacin da kuke shiga yammaci domin lokacin yana canzuwa ko kuwa Allah bai ya canzuwa a lokacin da yammaci na shiga abubuwa da yawa suna canzuwa suna faruwa shi yasa subhanahu wataala yana rantsuwa da lokacin da gari ke wayewa da lokacin da gari ke yin duhu wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wash shamsi وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله yana rantsuwa da wayannan lokuta mu duba ikonsa da buwayansa da mulkinsa na canza wayannan lokuta kullun ana yin dare kullun gari na wayewa bai taba canzuwa ba ba taba karawa ba ba taba fashi ba ba ce injin din da yake kawo abu kaza ya lalace ba me yake yin wannan wani iko yake wannan wanda yake wannan aiki ya dace a siffanta shi da tsarkakuwa subhanallah hina tansun lokacin da kuke shiga dare subhanallah kowa zai yi aiki amma akwai lokacin da ba zai aiki ba ko kuwa gari na wayewa za ku fita nema ko ayya ayya nan can wannan zai yi tafiya wani gari wannan zai je kasuwa wannan zai je gona wannan zai je ofisinsa wannan zai je bara wannan zai je bashi kowa zai je amma idan aka yi dare can gari ya dare sai ka ji tit kamar ba a yi mutane a garin ba kana yawo sai dai kaga karmuka ina mutanen nan dazu cikin nan gaba da an shigar da kirka yi hon ka zagi wannan ka bace da Allah ya baraka da ka wuce duk wannan cikin ko zaka dinga juya motan ka kai kadai ba wanda zai ma magana ina mutanen nan sun kwanta Allah ba subhana bayya kunciya suna bacci Allah bayya bacci la ta'khudhuhu sinatun bayya gidi balle ya ci haka kuma wahina tusbihun lokacin da kuke shiga safiya gari na wayo kowa zai tashi da himman duniya himman nema in je makaranta in je kasuwa wa wa wa karfe bakwai na yi titina duk sun cika hanyoyin garuruwa duk sun cika jiragen sama sun cika sun tashi sama ana hayya hayya a wannan wa yake kiyaye su kul man yaklaukum bil laili wan nahari min Allah wa yake ba ku iko wa yake kare ku da mulkin wa da iko ma kuke yi subhana mai neman kuɗi zai samu mai neman karatu zai samu mai neman aure ma zai je samu ko kowa abin da ya fita neman nan ko daga nan ne zai samu ya je zai baza kayan kolinsa shi ma sai ya sayar da ya mai so da fari. da daidai an ce masa ba abinci a gida sai ce gobe Allah ya bani zan kawo gobe kuma Allah zai bashi ya kawo tsuntsu da bayi da kasuwan da zai je ya ci shi ma haka kimasan ko wa tarahu biqana wa yake wannan aikin Allah ce ta subhanahu wa ta'ala cikin suratul qasas in ba ku manta ba ba da muka karanta Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'un ka ga musu ka tambaye su shin idan Allah ya sa muku wato dare har a yi kiyama kullun dare ne ba rana wani ubangiji ne kuke da shi da zai kawo muku wani haske da za ku yi amfani da shi shin ba za ku ji ba ba za ku ji ji na karba ba sake gaya musu ra'aitun, in ja'alallahu Allahu alaykum nahara sarmadan ila yawm al idan Allah ya sanya muku rana ne kullum ba dare man ilahun ghairullah wani abin bauta ne banda Allah ya atikum bilailin taskununa fi wanda zai kawo muku dare da za ku samu nutsuwa ciki afala tubsirun shi ba ba fa gani ku lura ba to ku gane wa min rahmati ja'ala lakum al-laila wan nahara فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ƙarfi ya tabbata ga Allah a lokacin da muke shiga yammaci da muke shiga wato safiya na'am subhana malamai suka ce kamar lafazin gufrana gufrana da subhana na'am wa'annan dukansu masdarai ne kamar amma kuma umarni ake ba. fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun sarki ya tabbata ga Allah lokacin da gari ke waye muku lokacin da dare ke muku shikenan a ku ku dinga wa Allah tasbihi ku dinga bautawa Allah kamar yadda Allah ke cewa wa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqabi hatta idza aqadmuhu fashadd alwathaq fa darbari ay fadribu riqab kamar yadda ayar ke cewa fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kula bana to anan fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuke shiga yammaci da kuma lokacin da kuke waye gari hina tumsun wannan salloli ne ake nufi wa hina tusbihun ita masalla ake nufi na'am wa lahu ardi kuma tsarki ya tabbata ga Allah a cikin sammai da ƙasai wa ashiyan da yammaci wa hina tuzhirun da kuma lokacin da kuke wato shiga zafin rana tuzhirun shi lokacin zahira lokacin da kuke shiga zawali kaga anan salloli ake gaya mana Abdullahi dan Basir dan Basir radiyallahu anhu ma yana daga cikin wa'anda suka fassara cewa wannan aya tana magana akan salloli guda biyar fa subhanallahi hina tumsun mun samu sallar la'asar da sallar magariba wa hina tusbihun mun samu sallar asbahi na'am aw ashiyan na'am mun samu sallar isha na ashiya la yammaci da ashi bil ashi wal inkar tumsuna shine da isha sallar sallar la'asar wai na tuzhiru na sallar azhar kaga musa musalla biyar daga cikin masu fasara su fasara da wani? ana nuna mana dukkan lokutan nan lokuta ne na tsarkaka Allah bal kullul awqat ba lokaci da ba tsarkaka Allah subhanahu wa wataala kuma ana son mutum ya koyi wannan lafazi subhanallah subhanallah subhanallah ka dinga tasbihi da wannan lafazi akwai alkhairi akwai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanallahi na'am tamla'u al-mizan ko kuma ce subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard suna cika tsakanin sammai da kasai subhanallah shi aka sunnanta mana tasbihi bayan sallah cewa me subhanallah subhanallah nawa alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 wannan abin da aka kebe wannan al'ummar da ita ne wannan al'umma ce take da wannan tasbih bayan sallah kar ku raina ta duk da mu wanda kake da ita ka tsaya kai tasbih bayan sallah lokaci ne mai albarka kuma addu'ar annabi ne ya koyar da kai amma ka tsaya kan addu'a da annabi ya koyar da kuma ba sai an baka umarni za ka yi ba annabi ya riga baka umarni ya ce bayan sallah subbihu laha dubra kulli salatin ha salatan wa salatin zaka yi tasbih bayan kowace sallah Za zaka gode wa Allah da Za zaka girmama Allah da uku? annabi ya gaya maka ya baka idan baka iya ba ka je ka zauna gaban malami ka koya amma bayan ka koya kuma ba za ka zauna a masallaci bayan sallah ka jira imam ya baka umarni sannan kai ba Allah ya baka umarni annabi ya baka umarni a rike wannan tun kada ai sallah ana sallamewa ka tashi kana fita ka tsaya kai tasbih amma fa ba dukkan wanda ya fita ne yana da laifi ba wani lokaci bukatar za ta kama mutum ya manta wani abu ko yana da wata bukata wanda zai bukaci ya sauri ya fita bai yi laifi ba ana wannan ma ce in ka kamu da bukata ba kullum ba fa kullum kana zama kai tasbihi bayan sallah sai wata ran aka yi sallah sai ka tashi ka fita eh kana da hanzari amma in ka sake ka sake to ya kamata a tambaye ka wani ya ka tsaya ka tsaya kai tasbihi mana abin da yasa nace sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi sallah sai wuf ya tashi ya shiga gida can sai ya dawo sai ce akwai wata dukiya ta sadaka ce a wajena na manta yanzu ne na tuna na je na bada umarni a baya da ita kaga dalili yasa ya fita ka manta makullinka ka manta motarka a bude ka manta wayarka wajen alwala ka sallame sai ka tuna sai sauri ka ce ka dauki kayanka amma kullum mutum in ya sallama assalamu alaikum ya tashi assalamu alaikum ya tashi ya fita baka bi sunna ba wannan tasbihin ba karamin musiba zai tare maka ba ba karamin wahala zai dauke maka ba ba karamin alkhairi zai jawo maka wa hina tuzhiru na'am Allah madaukake ce yukhrijul hayya min mayyit subhanahu shine kan mai fitar da rayiye daga matacce wa yukhrijul mayyita min alhayy kuma shine wanda yake fitar da matacce daga cikin rayi wannan aikin Allah ne Kasa matacciya ce yanzu ko amma idan ka je ka jefa kwaya na iri idan aka yi ruwa sai me watar al-ardu hamida fa idza anzalna alaiha al-ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij za kasa ƙasa matacciya ce idan muka saukar da ruwa sai kaga ga ta girgiza ta motsa ta kumbura sai ta tsirar da abu da matacciya ce yanzu ta yi rai ita ma ta tsirar haka zaka ga kwai batacce ne ai amma Allah yana fitar da kaza a cikin kwai batacce kaza yana da rai kuma Allah fitar da kwai batacce a cikin sa ko kuwa kaza tana da rai za ta yi kwai a lokacin da ta yi kwan nan za zaka ga halittar ne amma aka bari kuma wannan halittar da matacce din sai ka ga mai rai ya fitar ciki ga mutum yana da rai sai Mani ya fita a cikinsa maniyu kuma shi mai zama wani abu mai rai malami sai ka ga ya fi jahili yukhrijul hayya min al wa yukhrijul mayyita min al hayy za ga jahili fitik ya haifi malami uba mumini sai ka ga ya haifi kafiri yukhrijul mayyita min al hayy kafiri na kololuwa sai ka ga ya haifi mumini khalisi wa yukhrijul hayya min al aikin Allah ne to fa hakan nan fa wa yuhil arda ba'da mautiha kuma shine Allah madaukaki ke rayar da kasa bayan mutuwarta na'am mun ƙasa kasa ta mace ba amfani kowa ya tattara kayansa ya koma gida da zaran an ga kamshin damina kowa zai fita aje a share jejin Allah ne amma ka bada kuɗi mai yawa a share don akwai abin da kake tsammanin zai zo ka sai iri mai amfani na gaje ka zuba a kasar kamar ba ka so ka sa abin da kake sai ka jira ikon Allah sai ka ga amfani ya zo sai ka ga mutum yana ɗauko buhu buhu yana zuwa da shi gida Allah ya sa mana albarka a cikin damina da muka sa gaba Allah madaukake ce wa kadhalika tukhraju hakan nan ne za a fitar da ku wannan ita ce baitul qasida wannan shine karshen tatsuniya me yasa aka dauko wannan yukhrij hayya min al-mayt wa yukhrij al-mayt ba kawai a ce maka matacce yana fitar da mai rai mai rai yana fitar da matacce ba wannan kadai ake nufi ba ana so a kai ka wani gaci ne hakan nan fa za ka fita a cikin kabari wai nan din ka gani ai kaga kaza ta yi kwai kaga an cire na'am kaza a cikin kwai kaga kasa matacciya an yi tsaro an yi shuka ta tsarar kaga wannan to hakan nan yadda kake ganin matacce zaka je ka binne wane ya rasu a ji a tona kabari a nade shi da kuɗin sannan duka da gidajen sannan da matan da ta cin haramun saboda su din nan duk ga sunan za su zauna suna kallo a aje a nade shi a farin likafani wanda shugaban kasa da masinja da mai hankali da mahaukaci da malami da jahili duk a wannan farin likafanin za a nade duk faɗin gadonka da kuncin gadona da kyan gidanka da munin gidana da kyan motarka da munin tawa da iya kwalliyanka da rashin iyawa ta kabarin mu size din su ɗaya ne ko don Allah ka ga kabarin wani ne wanda don yana da kulotai a duniya da yawa an fada da nashi ko don yana da motoci da yawa aka ce a shi a kai shi wani wuri daban shi kabarin ya zama yana sama ba a ƙasa ba an yi to dan ai bi, din na'am da wanda aka gashi a yayin yaku bayi din Allahu akbar dan adam jahili ne wallahi mun jahilci kabari kuma mun jahilci aikin Allah ƙarya ce kawai ake daura wa gindi wai a makabarta aje a nuna bambanci a kabari na gidanku bai ishe ku ba gidanka kai duk kwalliyar da za ka yi ka kai wadda kake so amma kabari bayan ka shiga hannun Allah aye ya faruwa mai sanyi a sabulu a kyau ai gravel a share nin ya kwaya ɗaya in ya sauka sai a ɗauke wai ana son shi to Allah da ya shi bai son shi to duk yadda yake cikin kabarin na wallahi da kun sani wallahi da ba za ku yi masa ba don shi ba so yake ba in halin da yake ciki na ni'ima na aljanna na jin daɗi ne wallahi sai ganku kuna bata lokacin ku ne ba ku san abin da kuke yi ba in kuma yana cikin azaba ne wallahi yana ce wayo Allah da kun sani da ba ku zo kusa da ni ba a dukkan halaye guda biyu wallahi mutumin kabari ba zai so ka zo ka yi masa kulli a cikin akan kabarinsa ba in yana cikin ni'ima bai ya bukata abin da kake masa ba abin da zai kara mara, in yana cikin azaba ba abin da zaka rage masa ko an ce maka wutar lahira ruwan duniya zai kashe ne ana cewa a daina kwalliyan kabari a daina kwalliyan kabari ba a ji ba wallahi ku yi na ji mun ji mun gani an ɗauko mana a hoto mun gani kabari an ja an yi masa daki an yi masa kofa an sa tayil, an kunna fankoki da AC an yi wannan kwalliyar za a zo wani ma zai zo shi zai jagoranci mutane ya wane gashi su wane sun zo da bukatunsu gare ka ya wane su wane suna neman aure su wane suna neman haihuwa wane yana neman kudi wane yana neman lafiya wane neman ya wane ya wane ya wane aina wane haza mat mat ya mutu shine mabukaci yanzu a gare ka kai masa addu'a Allah ka gafarta mishi shine yake da bukata a gare ka kai masa addu'a Allah ya gafarta mishi amma ka ce kana roƙonsa kuma ya dai kwanta cikin kabari daɗi ne da shi ko windo babu saboda haka a cikin kabarin da muka shiga haka za a fitar da mu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama a cikin aka halitta ku wa min ayati an khalaqakum min turabin zamu zo kai Allah halice mu daga mai turbaya daga ƙasa baba mu adam bin turab muka zama mutane kuma abincin mu duk daga ƙasa ne yake fita ko akwai wanda yake kamar daga sama ne akwai wanda yake ci daga manna da salwa ne noma ake yi a ƙasa kake ci rayuwar ka ta ta'allaka daga ƙasan da ka fita hakan na kuma lokaci in yayi za a je a nade ka a jefa ka gidanka dama a ciki ka fito sai ka koma gidanka ran da aka ce wani ya rasu kuma ba a tunani a kai shi ko ina in ba lafiya ne za a ce a kai shi amerika a kai shi ingila a kai shi saudiya ko amma idan ya mutu ba ko a ina kabari ake ne. don ba inda ya dace da kai sai kabari to ka shiga shekara nawa za ka yi ɗari biyar ne dubu ɗaya ne dubu goma ne allahu a me zai amfani ka kabarin nan aikin da kai a rayuwarka ta duniya in ka yi sallan lokaci biyar mai kyawu bisa sani ka bauta wa Allah da kadaici ka kyautata wa mabukata ka biye ga iyayenka to wannan aikin ibadan da kai su ne abokanan hiranka a cikin kabari ko shekara dubu goma za a yi kafin tashin kiyama ran da aka ce yau kiyama ce sai ka ɗauka cewa tamkar tsakanin sallar azahar ne da sallar la'asa. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaman kabari a wajen mumini kama na salatin zuhri wal asr kamar daga zahar zuwa lasa kaga ba nisa me yasa saboda abokin hiranka aikin ka ne na kwarai kama wanda aikin sa bai yi kyau ba ba a cikin azaba kan azaba kuma yana Allah Allah kar ai tashin kiyama duk wanda ya ga kabarin sa bai yi kyau ba zai ce Allah kar kai tashin kiyama saboda ya sani in ya tashi akwai kunya in ya shiga azaba gara ta kabarin akan na lahira Allah ya ce tawaka dalika tukhraju hakan na za a fito da lokacin da halittu suka gama mutuwa mun san mala'ika mutuwa shine zai gusar kafa za a mutu an gama mutuwa gaba daya in Allah ya so ita da halitta sai ya saukar da ruwan sama ruwa mai kauri kama irrajuli Allah zai da halittun kowa a cikin kabarinsa kowa za a gina kamar yadda za a yi rogo ke yi a cikin ƙasa haka za a yi kowa amma ba busa rai ba sai lokacin da Allah ya bada umarni wa mala'ika mai busa ka busa yana busa sai ga halittu suna fitowa sun ma nufi habihi ukra fa idahun kiyamun yamdu wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ana busa shi ganin halittu su tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana awwal man tashaqqa anhu al-ard yawm al qiyam ni ne farkon wanda kasa za ta tsage fitaran tashin kiyama annabi zai tashi a kabarin sa sai ga annabi Musa a tsaye sai annabi ya ce to ban sani ba ko ya riga ni tashi ne ko an kubutar da shi ne daga wannan fasari da anan halittu kowa za su fita yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum za su fita mutane suna fita daga nan daga can a tarwatse nan can me yasa kowa ya ga sakamakon aikinsa ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام A nan Allah ya ce wa ka kadhalika tusrajun haka nan zafi ne Allah ya kyauta da karshen na wa min ayati أم خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi kuma daga cikin ayoyinsa subhanahu wataala dake nuna addalla ala qudratihi da suke nuna akan shi Allah subhanahu mai iko ne akan halitta da mai da halitta an khalaqakum min turab da ya fari halittan ku daga ƙasa daga ƙasa aka halice ku da halittan wa baban mu Adamu alaihi salam Allah da ya so halittan Adamu alaihi salam ya danka daga dukkan sassan ƙasa na duniya sannan ya haɗa ya halici baban mu Adamu alaihi salam tunda daga sassan ƙasa ne a ƙasa akwai fara akwai baka akwai mai tauri akwai mai laushi akwai mai tsantsi akwai mara tsantsi akwai yashi na'am akwai wanda in ka yi shuka zai kashe akwai da kun kai shuka zai bada amfani yadda ƙasa take haka mu ma muke muka zama akwai farare akwai bakake akwai dogi akwai gajeru akwai masha Allah akwai masha Allah kuma na'am akwai wanda halittansu yana da kyawu a gani akwai wanda halittansu wani iri ne a gani me yasa don yanayin ƙasa ma haka ne wani ƙasa in ka gani abin sha'awa wani wurin kuma in ka shuka ya baka fiye da abin da ka shuka wani wurin in ka shuka sai ya kashe wani mutum in ka bashi amana sai ya kawo maka amanan ka lafiya in ka bashi bashi ya biya har da ƙari ma zai baka kyauta wani kuma in ka bashi bashin ya tafi kenan ba zai sake zuwa ba yana daga cikin irin wancan ƙasan ne wanda an yi shuka zai kashe haka Allah ya halice mu iri iri an khalaqakum min turab baban mu adam daga kasa aka halice shi sannan mu ma rayuwar mu ta ta'allaka daga kasan ne kamar yadda muka faɗa Cin ka da shan ka aina ne duk abincin da kake ji a ina a kasa ruwan da kake sha aina a kasa sannan abin da ake halitta alam na khuluqu min ma'in mahin fajalnahu fi qararin matin ila qadarin ma'lum dinnan wannan ma'in mahin daga ina ai sinadaran abincin da kake ci wanda ya tsara daga kasan da shi aka tato dugon mani da aka yi halittar ɗan adam kenan kai da aka yi halice ka daga dugon mani ma an ka koma asalinka kasan ne summa idza antum sai ayyana idza hijaiya daga kasan da daga halice ku na'am ka duba ka zo ka zama ruwa ka zama jini ka zama tsoka ka zama kashi a rufe tun ba rai a sa rai ba ka iya motsi ka motsa ido a rufe ba ka numfashi ga hanci ba ka ci ga bakin ce lokacin fitan ka duniya ya yi sai kaga an buɗe wannan hanya sun masabila ya tsara a tsare maka hanyar fita ka fita duniya ba ka san wace ce ta haife ka ba wace ce waye mahaifinka waye yayanka ina ne gidanku ba wanda ka sani waye ke kula da kai a wannan lokacin ka zo duniya kawai sai ka fara motsi har ka fara zama idan an ta tantashiru sai ga kuna kunzan mutane kuna yaduwa kuna tafiya nan kuna can kuna kawai can an jima bayan shekara 20 ka zo kana cewa ina dan da aka haifa jaririn nan da aka yi suna kafin in yi tafiya sai ce gaza sai zai babba san da zuwa wai wannan ai wannan shine wanda aka yi sunan shi kamar yadda ya faru ga Rabi'a bin Ra'i Abu da abdurrahman malami imam malik rahimahullah babansa yana ciki ya tafi jihadi ya je da'awa ya je wa'azi bayan shekara 30 da ya dawo yana zuwa yana neman ina ne gidansa ya zo gidan shi kasan gida a da'awacin lokacin ba kofa bane ba kyaure bane ba wani abu yana shiga kawai sai yaro ya tashi yana mutuwar kai tsohon ina ne wannan ina za ka shiga suka fara hayaniya shi bai san dan ne ba shi bai san baban shi ne mamar da mamar shi da ta ji ta fito sai ga ta gane tsohon mijinta sai ta sai kyale shiga daje dai ka je gidanka ta kama hannun tsohon ta suka shiga suna shiga sai aka zauna ya shekarun nan lafiya lafiya aka yi kuka aka yi dariya sai aka zo na hira ya abin da na barki da kudin da na barki na ce ki kula da kanki da abin da zaki haifa eh zan baka labari ana yanka hira haka har gari ya waye albijiri aka kira sallah gwaye alwala ya je masallaci sai ga mutum a masallaci ya nafilansa ne ya jira aka yi da sallah sai ga yaro ya wuce gaba an yi sallah an yi sallah yana zaune sai ya ga an taru kan yaron nan ana tambaya wannan ya zo ya tambaya wannan ya zo ya tambaya sai tambaya haka sai ya ce waye wannan ne ai wannan shine rabbi abdul abdurrahman dan waye a baban shi ya tafi ba mu sani ba shi ko ne ba mu san waye baban shi ba ya tafi shekaru aro aro sai dawo gida ya ce da matarsa yau na ga abin mamaki wani yaro saurayi sai ya wuce ya yi sallah sai ga mutane sun taru na tada shi a masallaci bai gane shi ne wanda suka yi hayaniya da daddaren ba sai matar ta ce to wannan shine cikin da ka bari ba ka duba a cikin bar shi a za ku basharun tamtashirun sai gashi nan ya tashi ya yi karatu na'am ya zama malami yana karantarwa wani kuma haka sai zama wani hamshaki mai kuma Allah ya kiyaye wani kuma sai zama wani malalaci iyaye su haife shi su rene shi su ba shi ilimin su kashe kudin wani babansa ya ki ya ci mai daɗi don ɗan ya yi karatu na'am yana so ya ƙara aure ma ya kiye ya ƙara aure don ka yi karatu na sani akwai su ya danne abin da yake so don ɗansa ya yi karatu ko ɗayansa sai karatu don mai don su yi amfani duk halin da mahaifinka ya sa sai ka manta kullum ka zo ka ce baba baba ka ce baba gashi ba baba ba ni ba Ana fatan ana ji samari shi ne Allah yake cewa sun mai zan ku basharun tantashiru na'am wa min ayatihi har yanzu kuma daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da suke nuna ikonsa da buwayensa da kuma shi ya cancanta abautawa an khalaqa lakum da Allah ya halitta muku min anfusikum daga ku ma'ana daga jinsinku azwajan mata litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa a gareta. waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah mada kuke sanya kauna da tausayi a tsakaninku inna fi dhalika lalle akwai cikin wannan ayoyi abubuwan da suke faruwa la ayatin akwai ayoyi lalle ko abin izna li qawmi yatafakkarun ga wanda suke masu tunani wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum yana daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku min anfusikum muka ce daga jinsin ku min anfusikum ba wai matarka daga jikinka aka gutsura ta ba adamu ne aka ɗauki matarsa daga jikinsa والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها ولما تغشاها عمل حملا خفيفا فما ربي الآية آدم don shi kadai Allah ya halitta a duniya shine aka dauki matarsa aka halicce ta daga kashin hakarkarinsa na'am kuma wannan shine asalin kowace mace shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mar'ata mace an halice ta ne a ƙarshen haƙarƙari wanda shi ne mafi gajarta shi ne mafi rauni amma wannan an halici matan ne min an fusi kuma daga jinsin kuɗin kunu ila don ku samu natsuwa da ita an halici mace daga jinsinka abin da ya zama ke cin nana ta jinsinka don wasu suna cewa daga jikinka ko ne namiji matarsa wai daga jikinsa aka halitta to idan mata ta ta fi ni shekaru fa in ta riga ta zo duniya kafin a haife ni ita ma a jikina ne daga jinsi ga shine ma'ana wannan kamar ma'anar laka ja'akum rasulun min anfusikum manzo da hakika manzo ya zo muku min anfusikum me yake nufi annabi ba daga jikin mu ake nufi ba kai ma ka sani ana nufin daga jinsin ku kamar da kuma mutane ne shi ma mutum ne haka Allah halitta muku matan ku min jinsikum daga jinsin ku min anfusikum daga jinsin ku irin ku kai mutum ne matarka mutum ce matarka ba dabba ba ce matarka ba aljana ba ce mutum ce mai kafa biyu mai hannu biyu kana magana tana ji tana magana kana ji amma idan mutum subhanallah mutum sai ya tashi daga zaman dan adam ya koma dabba don akwai masu auren dabbobi akwai wanda suke auren jakuna akwai wanda suke auren karnuka ba addini bal ba mutuntaka ko baka da addini in kai ka san kai mutum ne ka san menene jinsin ka Allah ya halicci mata a jinsin dan adam ita ma 'yar adam ce saboda me Allah ya ce taskunu wannan lam ta'lim in ba don wannan ba da baka samu natsuwa ba wa in kana lokacin la yasmahu lana wannan aya tana bukatar mawdu'i khas tana bukatar darasi. keɓaɓɓe saboda manufar Allah a wajen aure da manufarmu a wajen aure ba ɗaya ba ne yadda muke rayuwar aure a yau mazanmu da matanmu mun bar sunar Allah a wajen aure shi yasa muke gwada kawo na masu gida kamar rago da rago Allah baitan tajrifihi as-sakina kadan ne gidan da zaka samu natsuwa a ciki in ka ji shiru to matar ta danne mijin ba zai iya magana ba sai ka ji shiru din ko mijin ya danne matar ba ta iya magana ba shi yasa ka ji shiru din amma ba ta fuskar fahimtar juna ba a rayuwar aure ana son sa'ada shi yasa Allah ce tasbunu ilaiha ashe zaka samu natsuwa ne a wajen da hankalinka zai kwanta ko kuwa zaka samu natsuwa wajen hayaniya ashe matarka natsuwa ce in ko haka ne idan muka samu rashin natsuwa a gida kenan cuta ta shiga gida jikin dan adam asalinsa lafiya ne ko cuta lafiya idan cuta ta samu me ya kamata mu yi mu nemi magani a ina za mu nemi maganin a wajen likita to dole mu san likitan cutanmu kafin mu nemi magani rayuwar aure fitina da hayanai da tashi hankali ba shine asalin rayuwar aure ba asalin rayuwar aure ga tanan litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa da ita ba a tsaya anan ba sai Allah ya ce waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ma kuke sa mawadda tsananin so kauna wa rahma da tausayi so nan wani abu ne da miji ke ji tattare da matarsa ko mace take ji tattare da mijinta amma so a jikinka ne naka ne gare ka ne amma rahama abu ne wanda zai shafe ta idan ce ina tausayin wani ba sai kai abin da zai ji dadi ba kafin a ga tausayin amma kawai ka ganshi yana wahala kuma kana da daman ka taimaka masa sai ka ce wallahi ina tausayin shi ka tausaya masa bai yi ba amma zai yi ka so shi ba tare da ka iya warkar da matsalarsa ba saboda haka ‘yan uwa rayuwar aure mu gina ta a tubali na gaskiya da soyayya da ƙauna da fahimtar juna kuskure ne a tilastawa yaro ya auri matar da bayya so kamar yadda kuskure ne a tilastawa mace ta auri mijin da ba ta so yaushe zan samu natsuwa a gidan da ban sani ba yaushe zan samu natsuwa tare da wanda ba na so ko wanda ina jin tsoronsa amma idan mutum yi ne na so shi na zabe shi na kaunace shi zan yi tsammanin zan samu abin da nake so ko fiye da haka sannan idan aka yi aure inda muke samun babbar matsala a rayuwarmu mun ɗauki rayuwar auren nan kawai da an yi ci da sha da gida shi ne auren ai ana dasa bishiya ai in ka dasa bishiya akwai bukatar bayan ruwa ko babu akwai bukatar kare ta daga akuyoyi ko babu ko yara masu wasa sai ka ba da kulawa na bishiyar ta girma in mai ba da inuwa ne ta ba da inuwar in mai ba da ƴaƴa ne ta ba da ƴaƴa haka ne in ko haka ne ashe kenan akwai buƙatar rayuwar aure a kula da ita ita ma halitta ce ran da aka kulla auren ta yi rai to a cikin wannan rayuwar ta muna so ta girma dole mu ba ta antibiotic mu kawo mata protection mu ba ta da abin da take bukata cinta da shanta da maganinta da kariyanta sai rayuwar ta girma soyayya ta girma ta girma ta girma har a je a tsufa ana cikin soyayya da kaunar juna lokaci yayi za mu tsaya anan idan Allah ya nuna mana za mu tashi akan ayar wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah